Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله masu sauraro kun kamo rado biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku wanda zai jagoranci shirin namu na wannan lokaci to abin za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu masu saurare sai tarbiyar iyali sai kuma aji shirin na afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti zuwa 7 da minti na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu ga Tahir Amir Raji dauke da labaran duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu an ɗauki matakan da suka dace don gudanar da zaben shugaban ƙasa mai tsafta a nan ƙasar iran ƙasar faransa ta nemi afuwa dangane da kisan kiyashin shekara 1994 a ƙasar rwanda majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a gaza a matsayin laifin yaƙi yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kwamitin gudanar da zaben shugaban ƙasa a nan ƙasa iran a ranar 18 ga watan yuni mai zuwa ya tabbatar da cewa sun ɗauki matakan da suka dace musamman ta kiwon lafiya don ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa a duk faɗin ƙasar ba tare da wata matsala ba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto ismail musawi shugaban kwamitin gudanar da zaben yana faɗar haka yau alhamis a wani taron da ake tsara yadda 'yan takarar za su gudanar da yakin neman zaben nasu tare da kiyaye matakan kiwon lafiya musamman wa'anda suka shafi cutar corona musawi ya kara da cewa kwamitin yaƙi da cutar corona ya amince da tsarin da suka yi na yadda zaben zai gudana ya ce za a bude rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar da misalin karfe bakwai na safe har zuwa karfe biyu na dare don ba wa dukkanin masu zaɓe lokaci isasshe na kada ƙuri'unsu ba tare da cinkoso a rumfunan zaɓe ba. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya nemi afuwa a madadin gwamnatin kasar faransa dangane da kisan kiyashin da aka yi wa 'yan kabilar tutsi a kasar rwanda a shekarar 1994 kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto shugaban yana faɗar haka a safiyar yau alhamis a birnin kigali babban birnin kasar rwanda inda aka gudanar da taron juyayin kisan mutane kimani 250 a wata makabarta a birnin na kigali kafin haka dai bincike daban-daban sun tabbatar da cewa sojojin ƙasar faransa waɗanda suke aiki a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar rwanda a lokacin sun tabbatar da cewa za a yi wannan kisan kiyashin kuma suna da ikon hana yin hakan amma ba su ɗauki wani mataki ba har aka yi kisan kiyashin banda haka gwamnatin ƙasar faransa ta lokacin ƙarƙashin shugabancin francois mitterrand ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin ƙasar rwanda ta lokacin wacce ta jagoranci kisan da aka yi wa mutane kimani 800 wasu masana dai sun bayyana cewa afuwan da shugaba macron ya nema bai wadatar ba don har yanzu akwai wasu wa'anda ake zargi da hannu a wa'annan kashe-kashen akalla mutum 47 wa'anda suke samun mafaka a ƙasar ta faransa babban kwamishiniyar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai yiwuwa a ɗauki kisan kiyashin da hamshe ƙasar isra'ila ta aikata a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a yankin zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye a matsayin laifin yaƙi wanda kuma za a iya gurfanar da ita a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta irin wa'annan laifuka kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto michelle bachelet tana faɗar haka a safiyar yau alhamis a taron da ta yi don sauraron ƙaran da ƙasashen musulmi ta ƙungiyar oic ta gabatarwa hukumarta kan yakin kwanaki goma sha ɗaya wanda hamshi ƙasar isra'ila ta kai wa mutanen gaza michelle bachelet ta ƙara da cewa a zahiri ba su ga 'yan bindiga wanda hamshi ƙasar isra'ila take rayawa su take kaiwa hare-hare a yankin gaza ba sun dai ga fararen hula suna mutuwa saboda hare-hare na jiragen yakin haramtaccen ƙasar ta isra'ila masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen hamshe kasar isra'ila ta kira jakadan ƙasar faransa a birnin tel aviv babban birnin haramtacciyar ƙasar zuwa ma'aikatar don bayyana korafinta kan furucin ministan harkokin wajen ƙasar faransa a jiya laraba dangane da yiwuwar mai da ƙasar isra'ila a matsayin ƙasa wacce take nuna wariya a duniya idan har ta ki amincewa da kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu a kan ƙasar falastinu da ta mamaye kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya bayyana cewa a haɗuwarsu da jakadan ƙasar faransa a tel aviv ministan harkokin wajen ƙasar hamshe ƙasar isra'ila gobi eskanezi ya bayyana cewa hamshe ƙasar isra'ila ba ta tsammanin jin irin wa'annan kalamai daga abokanta haka ma prime minister hamshe kasar isra'ila benjamin netanyahu ya mai da martani mai tsanani ga gwamnatin kasar ta faransa a shafinsa na twitter inda ya yi allah wade da furucin minista harkokin wajen kasar ta faransa wato jean ves le drain cacen baki tsakanin kasashen biyu dai sun taso ne bayan kisan kiyashin da hamshe kasar isra'ila ta yi wa falastinawa a yankin gaza na tsawon kwanaki goma sha ɗaya a farkon wannan watan a fagen wasannin kuma kungiyar ƙwallon kafa ta villarreal ta ƙasar espaniya ta lalasa manchester united da ci goma sha ɗaya da goma a bugu daga kai sai gola a jiya laraba a birnin danks na ƙasar poland kamfanin dilancin labaran najeriya nan ya bayyana cewa wannan ya ba wa kungiyar kwallon kafa ta villarreal damar zama zakara a wasannin europa league ta shekara ta 2021 labarin ya kara da cewa 'yan kallo kimani dubu tara da ɗari biyar ne suka halarci suka halarci wasan na jiya a birnin dance na ƙasar poland ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta villarreal ta sami sa'a kan manchester united daga kai sai gola da ci goma sha ɗaya da goma masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. kuma ga shirin nan na mu a yau tare da sunusi duniyar duniyarmu a yau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 sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka tana da niyyar sake buɗe karamin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus don gudanar da mu'amala da falasinawa a cewarsa blinken ya jaddada cewar har yanzu akwai batun kafa a kasar falasinu mai cikakken yancin kai kamar yadda ya sanar da shirin amurka na haɗa gidauniyar kuɗaɗe domin sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya lalata ba tare da gayyatar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin batun sake gina yankin ba a ƙarshen ziyarar aikin da ya gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila da garin ramallah cibiyar hukumar cin ƙwarya kwarir gashin kan falasinawa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya gudanar da taron manema labarai a birnin kudus da a cikin maganganun da ya furta ya yi da'awar cewa haƙiƙa kulawa da batun jin kan ɗan adam a yankin zirin gaza shine babban al'amari na tushe don haka amurka za ta haɗa gidauniyar neman taimako na ƙasashen duniya domin domin sake gina yankin blinken ya jaddada cewar rawar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas take takawa a yankin zirin gaza na gudanar da harkokin yankin za ta canza idan har kasar amurka da kawayenta suka samu nasarar gudanar da shirin sake gina yankin ta hanyar gidauniyar da za su kafa ta hanyar mai da kungiyar ta hamas saniyar ware a yankin kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar amurka ya furici da cewa gwamnatin joe biden tana kokarin ganin ta jagoranci wata gagarumar hubbasa ta hanyar diplomasiya ta bayan fage domin kawo ƙarshen duk wani abin da zai sake janyo tashin hankali tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasɗinawa da suke yankin zirin gaza bilinken yana mai cewa a zaman tattaunawarsa da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da shugaban hukumar cin kwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas sun cimma matsaya kan wasu batutuwa masu mahimmanci yana mai nuni da cewa akwai buƙatar ɗaukar matakin magance manyan dalilan da suka haifar da bullar tashin hankalin kwanan nan tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai jaddada cewa ɗaukan matakin samar da 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila matukar aka samu amincewa da sharuɗan da aka gindaya a jawabinsa a yayin tattaunawa da mahmud abbas shugaban hukumar cin kwari a kwarar gashin kan falasinawa a garin ramallah sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka za ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amurka da ta amince da ware kuɗi dala miliyan saba'in da bakwai domin taimakon falasinawa a wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya ɗauki alkawarin cewa gwamnatin amurka za ta gabatar da kuɗi dalar amurka miliyan biyar da rabi wajen sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya rusa yana mai jaddada cewa ba za su taɓa barin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta amfana da wannan kuɗi ba kuma gwamnatin ƙasar ta amurka za ta gabatar da tallafin kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan talatin da biyu ga cibiyoyin jin kan ɗan adam sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a cikin jawabinsa ya yi furuci da cewa rikicin birnin kudus da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa ya samo asali ne daga matakin da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na musgunawa Falasinawa a masallacin aksa don haka sa tana adawa da duk wani matakin tsokana daga ɓangare guda yana mai jaddada haƙƙin iyalan falasɗinawa musulmi da na kirista na gudanar da ayyukan ibadunsu hakanan ministan harkokin wajen kasar ta amurka ya bayyana cewa gwamnatin amurka za ta sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus da aka mamiye da hakan ke nuni kan sake buɗe shafin alakar jakadanci tsakanin gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin joe biden da hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasinawa bayan da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta rufe ƙaramin ofishin jakadancin ta sakamakon furucin da ya yi cewa ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dukkanin birnin kudus ciki har da yankunan gabashin birnin da aka shata a matsayin mallakin Falasdinawa, kuma fadar mulkin su bayan kafa 'yantacciyar kasar Falasdinu. shafin watsa labarai na Axios na kasar Amurka ya nakalto daga wasu jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila cewa sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken ya sanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa gwamnatin Joe Biden tana son sake bude karamin ofishin jakadancin ta a birnin Kudus cikin dan gajeren lokaci duk da rashin amincewar Netanyahu kamar yadda 'yan rahoton gidan talabijin na Al Jazeera a Falasɗinu Shirin Abu Akala ta habarta cewa shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas ya jaddada cewa yana shirye ya kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta samu karɓuwa a wajen dukkanin ɓangarorin ƙasa da ƙasa domin sake gina yankin zirin Gaza. Hakanan a yayin ganawar da ta gudana tsakanin sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken da Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Blinken ya bayyana masa cewa manufar zuwarsa yankin gabas ta zakiya a wannan lokacin dalili ne da ke gwada cewa lalle gwamnatin amurka tana ci gaba da yin riko da batun kiyaye tsaro da amincin haramtacciyar kasar isra'ila da kokarin magance duk wani rikicin da zai kunno kai a birnin kudus da yankin yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza har ila yau bilinken ya fayyace cewar gwamnatin amurka tana kokarin ganin ta janyo kasashen duniya domin gudanar da ayyukan jin kan dan adam a yankin zirin zirin gaza kuma za ta yi duk kokarin da za ta iya domin ganin kungiyar gwagwarmayan falastinawa ta hamas ba ta yi amfani da kudaden tallafin sake gina yankin zirin gaza ba. nan mai magana da yawun fadar gwamnatin white house ta kasar amurka jin fasaki ta bayyana cewa manufar ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar amurka ya kai yankin gabas ta tsaki ita ce tattauna yanayin da ya dace na ganin an samu tsagaita buɗe wuta mai ɗaurewa tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da shirin sake gina yankin zirin gaza a gefe guda kuma kafin sakataren harkokin wajen kasar amurka ya ziyarci garin ramallah domin domin ganawa da shugaban hukumar falasinawa ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya yi gargadin cewa duk wani matakin ci gaba da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin akasa da kokarin ci gaba da aiwatar da bakar siyasar koran falasinawa daga gidajensu a yankin hayu shek jarra lamari ne da zai iya sake janyo bullar rikici tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na Falasɗinu Riyad Almaliki a garin Ramallah ministan harkokin wajen kasar Jordan ya yaba da matakin da gwamnatin kasar Amurka ta ɗauka dangane da su lamirin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma rashin amincewa da koran Falasɗinawa daga muhallinsu gami da aniyar gwamnatin kasar ta Amurka na ganin an kafa 'yantacciyar kasar Falasɗinu mai cin cikakken 'yancin kai inda ya gwada muhimmancin waɗannan manufofi ƙarfi da tasirinsu wajen sulhunta tsakanin falasinawa da yahudawan sahiyuniya hakanan ministan harkokin wajen kasar jordan ya gana da shugaban falasinawa mahmud abbas tare da gabatar masa da sakon wasikar sarkin jordan kan jaddada daidaiton manufofi a tsakaninsu inda aiman asafadi yake fayyace cewar sakon wasikar ya jaddada muhimmancin samun daidaiton matsayi a fagen tunkarar irin halin da ake ciki bayan dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza gaza da neman hanyar wanzar da matakan siyasa da za su hana sake faruwar yaƙi tsakanin ɓangaren falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila safadi ya jaddada kawo ƙarshen wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kan masallacin aksa tare da janye bakar siyasar koren falasinawa daga gidajensu a yankin hayu sheikh jarrah da silwan a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen hukumar falasinawa riyad riyad maliki ya jaddada muhimmancin samun matsaya ɗaya tsakanin falasɗinu da ƙasar jordan da nufin kaiwa ga matakan siyasa da za su hana sake bullar yaƙi tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da komawa kan teburin tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu a gefe guda kuma wani jami'in harkokin wajen amurka ya bayyana cewa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na rashin sanya ƙungiyar hamas cikin jerin waɗanda za ta dama da su a harkokin sake gina na yankin zirin gaza yana matsayin kalubale ne ga kungiyar saboda gwamnatin amurka tana son sake dawo da ikon kula da yankin na zirin gaza ga hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa jami'in ya kara da cewa kungiyar gugurmayar musulunci ta hamas ba ta da haƙƙin sokar gwamnatin amurka saboda amurka za ta sanya majalisar ɗinkin duniya gaba ne wajen gudanar da ayyukan sake gina yankin da gabatar da kayayyakin jin kai ga mazauna yankin tun farkon makon da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin tsirin gaza kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman tattaunawa kan batun abin da ke faruwa a yankin zirin gaza a ranakun litinin da laraba musamman saboda ganin irin munanan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaddamarwa kan yankin da kuma wuce gona da irin ta kan masallacin aksa gami da yankunan falasɗinawa da ta mamaye a birnin kudu Kudus amma kwamitin bai fitar da wani bayani ba saboda Amurka ta ki amincewa da hakan sakamakon matsayin shugaban kasar Amurka Joe Biden cewa har-haren da Isra'ila take kaddamarwa kan Falasɗinawa mai da martani ne kuma ba ta shige gona da iri ba kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar ta Amurka Anthony Blinken ke cewa suna nuna cikakken goyon baya ga Isra'ila kan hakkinta na kare kanta kuma tsoma bakin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa Itas ga jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugabannin mu na Afirka da kungiyar ECOWAS. Ya kamata su tashi tsaye domin kawo ƙarshen yawan juyin mulki da ke faruwa a ƙasar Mali da ma sassan kasashenmu na Afirka baki daya. Kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Mali da ma kasashenmu na afirka baki daya da ma duniya baki daya na gode rediyo jamforiyar musulunci tehran mai magana ilyasu yakuba digawa itas ga dauki harbo bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci a game da shugabanninmu na nan Ba zan muhammad jan aiki a gabanka ba a cewa baya abin da ya yi baya abin da ya wuce baya ya wuce yanzu ne muke so mu ga kama yanka dan allah dan annabi wannan jajayen da suke shigowa cikin faransa nan da tura nan da suke shigowa cikin nijar suna ta gayyar talaka nijar kasancewa kai nijar kake so da talakawanta ya kamata ka tsaya ka tsaye da magana kai yadda talaka za su ji daɗi ka duba ka gani ka yi iya bakin kokarin ka ko kuma talaka ya kamata don allah don annabi mu ba da haɗin kai a yi zaman lahiya a samu duk wani abubuwa matsaloli da suke ce mai nijar tuwo a kwarya ba mu zanki kula da wasu abubuwan da suke shigowa da wuta wanda ba na alheri ba a cikin ƙasar mu allah kuma ya haɗa kanmu allah ba mu zaman lahiya a nijar mai magana na agwa mai faci daga nan zandar Salamu alaikum Radio Tehran, Radio Iran mai magana mamman lawali mai dawa a jamhuriyar Nijar Agadez ina muku fata da heri. To magana zani ga shugaban ƙasa mu na niger. muhammadu bazum to ina mishi jinjina mishi ga abubuwan da ya fara mutane gaskiya ko ina a nan da ya cikin garin agadis ko ina ka zo ana zancen shi ana yaba kuma da ba haka bane to gashi mutane sun fara yabawa Allah ba shi izinin ma talakawa adalci Allah ba shi izini mana adalci kuma Allah ba shi yawancin rai da lahiya kuma Allah karewa ga mulki nashi to ina muku fata alheri mai magana mun lawali a birnin agadas mai dawa Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na mamman biniya yakuba a washe daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. Yau dai zan kira ne ga matasan mu na Afirka musamman ma waɗanda suka yi karatun boko suka kammala suna rike da kwalin su suna suna jira sai gwamnati ta ba su aiki to ina kira ga waɗannan matasa akan cewa su jarba sana'a kai ya zama kuma kullum ana na ana dogaro ga sai gwamnati ta tashi daukan ma'aikata ka je ka kai takardan ka ka ajiye tun da yanzu irin wannan abun ya ma zama kasuwanci sai ka ga kama ana so a dauki misali ma'aikata talatin sai ka da kudin gyaran takardun ma da matashi ke kashewa ba kaɗan bane kuma an tsawwala kudin da ake ajiyewa takardu sai ya zama kamar hukumomi suna neman kuɗi ma kuma ma'aikata 'yan kaɗan ne ake nema ya kamata dai matasa sa su gane a ɗan sharaf sana'a wadda ba ba sai an yi karatun boko ba tana yiwa ta nan ne Allah zai ɗaukaka mutum ba wai sai ta aikin gwamnati ba da fatan matasa sun ji sunana mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan a gada su jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za ta ba da ra'ayi na samun shugaban kasar mu Bazum Muhammad an fara yabawa da kai to mu yanzu abin da muke bukata Bazum Muhammad. Mulkin Muhammadu su wanda ya gabata tare da kai aka yi shekara goma mu yanzu abin da muke bukata duk wanda ya san yana da hannu cikin cikin cin kudin kasa Bazum Muhammad muna fatan ka kamo shi ka ka kamo shi ya fuddo talaka kudin su ga an ce an cuwa-cuwa wajen eh, kudin makamai can kaza can kaza mu wanzu abin da muke bukata bazu muhammed duk wanda ya ci kudin kasa ba wai sai mulkin ka ba wanga da kakkama za ga za a cewa wanda ci kudin za ka yi magani shi hau mulkin da ya gabace ya gabace ka kamata ya ka bincika kowa ya ci kudin kasa ya maido talakawa kudin su saboda kasan mu ta Nijar tana cikin wani muyancin hali tattalin arziki babu buɗe eh, tattalin arziki mai ƙarfi. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar eh, ina kira ga shugabannin kasashen afirka ya kamata tsakaninsu da talakawansu su daure su ringa ma talakawansu adalci rashin adalci na shugabannin kasashenmu na afirka shi yake kawowa talakawa su tunzura kuma su ma sojoji su tunzura su ringa juyin mulki ya kamata shugabanninmu na kasashen afirka don allah don annabi su san ga allah za mu koma ba nan duniya ba ba gidan zama ba ne ba ko mun ta daɗe sai an mutu kuma kiyama sai ta tashi kuma sai an ta yi lahira kuma hisabi sai an yi shi to dan Allah dan annabi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo BOH mai magana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Ganga yau dai na fito da nawa ra'ayi mai sanyi-sanyi mai zumudi akan eh, shugaban kasanmu eh, Alhaji Muhammad Bazum alkasim kamar yadda muka gani kyakkyawan aiki suna gudana da kuma kyakkyawan manufa tana gudana da kuma shawara da 'yan kasa sauƙin ababa shi dai ba mu fara ganin shi kasa ba amma dai muna kyautata zato tun da kaga waɗanga hanyoyi sun taho insha Allah komai zai sauka. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tare da malam awal kunya tarbiyyar iyali raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku da nan rajon BOH da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan har zuwa ƙarshensa. sa a cikin shirin namu na yau ba za mu sake yin ƙasa a gwiwa ba za mu ci gaba ne da hirar da muka faro da shehun malami umar jibrila da ƙasan kamaru wani babban malami da ke shugabantar kungiyar akadir da shawara tsakanin addinai wacce ta kunshi dukkan addinan ƙasan kamaru yau shehun malamin zai kammala hirar ne da bayanin da ya faro kan addu'ar rabbana atina malam ya shirya bismillah kyakkyawa a nan duniya shine wurin ka ayyuka wurin kyakkyawawan ayyuka kamar da ayoyi suke zuwa innal ladina amanu wa amilu salihat bayin Allah waɗanda suka yi imani suke kyawawan ayyuka to shine malamai ke bayanin cewa ba a raba imani da ubangiji da kyawawan ayyuka a rataye suke idan mutum ya kasance mumini da'iman yana kyawawan ayyuka kuma yana gudun yin munanan ayyuka da sauransu domin a nan duniya ake neman lahira duniya ta kasance gona ce ta lahira saboda a yau ana ayyuka ba tare da hisabi ba al yau amalun bila hisab gobe kuma fa a nan ake hisabi ake bincikan bayan Allah wa gadan hisab bila amal to saboda haka bayan Allah mu dukufa mu bi ubangiji madaukakin sarki kaman da ya kamata kaman da ya koya mana to kyakkyawa a ran gobe kiyama wa fil akhirati hasana to kyakkyawa a ran gobe kiyama ta shi abubuwa da yawa wanda take mafi ɗaukaka a cikin waɗannan ni'imomin da muke roƙon Allah ko da yaushe shi ne ya ba mu gidan aljanna maɗaukakiya kamar da ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi bayani cewa a cikin gidan aljanna da akwai ababen da idanu ba su taɓa gani ba kunnuwa ba su taɓa ji ba kuma zuciyar mutum ba ta taɓa raya masa wannan abin ba sai yi ya shige ta gidan aljanna to saboda haka bayan Allah muminai mu koma ga Allah ga Ubangiji maɗaukakin sarki mu kyautata rayuwarmu mu kasance yadda muke kada mu rinka koyi da ababa waɗanda suke munana suke fitowa daga ƙasashen waje wanda ba a al'adunmu waɗannan ababen suke ba kuma ba a cikin addininmu ba mu kasance yadda muke saboda mu yi kyakkyawan rayuwa a nan duniya kuma mu samu kyakkyawa a ran gobe kiyama saboda dukkan ayyukan da muke yi komin kankantan su na alkhairi ne ko sharri ubangiji zai yi mana sakamako da waɗannan ayyukan to a ƙarshe waɗanda bayan Allah da suka samu babban rabo suka shiga gidan aljanna ubangiji maɗaukakin sarki a wurare da yawa yana sanar da mu kuma yana ba da bayani kama a cikin wannan aya innal na fi jannatin wa nahar lallai masu tsoron Allah masu takawa suna cikin gidajen aljanna wanda koramu koguna ke gudana a ƙarƙashinsu. Innal na fi jannatin wa nahar fi maqa'adi sidiqin inda malikin muqtadir suna zaune akan karago kujeru masu ni'ima na gaskiya na magaskanta. To kuma suna kusa da Ubangiji maɗaukacin sarki mai iko ga duk dukkan komai ubangiji maɗaukakin sarki zai sanya bayinsa waɗanda suka shiga gidan aljanna ke kyawawan ayyuka su kasance da annabawa da magaskanta da kuma shahidai kuma da bayin Allah managarta ya ce nan da aka ambata muka ambace su su ne kyawawan abokan zama to Allah Ubangiji maɗaukakin saki ya taimake mu ya sanya mu mu cika da kyau da imani. masu rado ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan don BOH Hausa a nan birnin Tehran. har zuwa yanzu dai muna kasan kamarun ne inda za mu fara wata sabuwar hiran da imam umar ayuba wanda aka sani da ɗan ladi umaru limamin juma'ar unguwar obi kuma na'ibin limamin babban masallacin garin yawundi bayan kasancewansa babban sakataren kungiyar nan ta akadir inda liman zai yi mana bayanin yadda tarbiyyar iyali za ta inganta rayuwar musulmi malam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa man assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu To muna godiya ga Allah maraukacin sarki da ya kawo mu wannan lokaci. Magana wato akan tarbiyya inganta tarbiyya wato iyali abin da dauki mata da yaya musamman zan fara da akan wato yaya. Yanzu haka wato kamar da yake a ko'ina a duniya yaran yaranmu suna cikin wato wani hali na hatsari rayuwansu wato idan ba mu tsaya ba mu iyaye rayuwar 'ya'yanmu na kan na cikin hatsari da kuma namu ma baki daya domin idan ba su amintu ba mu ma ba za mu amintu ba domin haka ne yau abin da yake wato gurbata tarbiyyar ya'ya na farko tukunna a gaskiya daga gida ne idan ba su samu tarbiyya daga gida ba kyakkyawan tarbiyya daga gida ba to idan suka fita waje suna tafiya su haɗu da waɗansu abokanai lalatattu waɗanda sun riga sun lalace kuma su lalata mana yaya ga wata hanya kuma da ta fito yau wato idan mutum bai kula da 'ya'yan shi ba bai kula da wato nauyin da yake kansa ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyatihi to wallahi zai dauki wato wani abin da yake nauyin da bai sani ba ma lokacin da ya dora wa kansa yanzu yara maza da mata yara idan na ce yara abin da ke kasa da wato shekara tsakanin shekara goma sha biyar da shekara ishirin da yawa suna lalacewa rayuwarsu na gurbacewa gurin shaye-shayen wato kwayayyaki shaye-shayen kayan buguwa da kuma wato ya yawace-yawace na banza gurin neman abin duniya sa'annan kuma kwakwalwansu to social media nan su facebook su whatsapp nan wallahi ya sa 'ya'yanmu suna kaucewa hanya saboda haka ne dole mu tashi mu tsaya mu iyaye mu fara nuna wa yara wato tsari na islama tsari tarbiyya na musulunci don babu tarbiyyan da ya fi na musulunci tarbiyyar mu ka gani ya nuna cewa ila ya san waye ubansa da ya san wane ne uwarsa wace ce uwarsa su ba shi tarbiyya kafin su kai shi makaranta domin makaranta ilimi ake ba wa yaro amma akwai tarbiyya kamar yadda faransa mu nan muke kira wato education education de base wato basis basis education wannan daga gida ne daga gurin uwa daga gurin uba ake dauka amma makaranta na koya yaro karantawa da rubutawa da kuma magana da sauransu to idan yaro bai samu wannan ba wallahi babu inda za a je a sakai shi ya zai samu gaban uwar wani saboda haka wato kayan bugin buguwa da ake sha yau abin ya yi yawa yana haukata yara yana rasa yara wato samun sana'a yana rasa su wato yana su wato zama su nitsu su san abin da suke nema a rayuwarsu wannan abin na ci mana tuwo a kwariya sosai sosai shine ba abin da mu muke a yanzu a kashe dai ya kan wato masu sayar da kayan buguwan muna yakan su ta hanyoyi wato daban-daban muna yakan su ta hanyoyi wato addu'o'i muna yakan su ta hanyoyin wa'azi muna yakan su ta hanyoyin wato nuna su ma wato daga hukumomin wato tsaro saboda haka waɗansu a kama waɗansu kuma su gudu don suna lalata mana yara saboda haka a yau zaka ga yarinya matashiya wallahi wallahi ba ta da wani aikin shebuguwa buguwa mutum da yarinya ta saka da bugu a bi sauran man da ta sayar da kanta ta samu abin da za ta bugu da shi to wannan shine abin da ka gani yaran maza kuma yaro bai aikin komai yaro bai aikin komai she buguwa to shi ma yaya she dai ya je ya sata ya yi fashi ya yi kwace ya samu abin da zai bugu ya nutsu wannan shine abin da ke gurɓata wato tarbiyyan 'ya'yanmu a yau sannan kuma iyali gida mazaje da yawa sun sake ragaman aure a hannun mata a halin kuwa maza su ne da komai kamar da rijalu muna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd to yau waɗansu matan su ne a rike da gida mazaje sun koma sun kwanta sun bar tarbiyya a hannun mata da kuma yara to kaga wannan babban hatsari to ma sauraro ga shi dai liman ya sake jiki da wannan bayani to amma lokacin ba zai bari ba ku biyo mu bashi a shiri na gaba daga karshe muna yi wa liman umaru da kasan kamaru sakataren kungiyar akadir godiya ta musamman a yamakon radiyon boh da ke nan birnin tehran ni an kunya da na shirya na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu za mu karkare da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ci gaban ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi da ƙarin bayani a kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa To ko shaka babu daga cikin lamuran da suka ɗau hankula cikin 'yan kwanakin nan a nahiyar tamu ta Afirka kuma suke ci gaba da ɗaukan hankula ɗin sakamakon irin ci gaba da ake samu a cikin lamuran. Ko shaka babu akwai batun dambarwar siyasa da ke gudana a ƙasar Mali. Biyo bayan sake kwace madafan iko da sojoji suka yi a ƙasar. daga hannun fararen hula masu gudanar da gwamnatin rikon kwarya a kasar suna masu zargin 'yan siyasar da yin karan tsaye yarjejeniyar da aka cimma da ta kafa gwamnatin rikon kwarya a kasar bayan juyin mulki na farko da sojoji din suka yi to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin menene musabbabin wannan juyin mulki na ba bayanan da sojoji din suka yi yaya ƙasar take ciki a halin yanzu ina makomar batun mika mulki ga fararen hula da aka cimma da sojojin da suke jin mulki na farko din hakanan kuma yaya martanin sauran kasashen duniya kama daga afirka kasashen yammaci da kuma cibiyoyi na ƙasa da kasa da dai sauransu to nan da kisa daga cikin abubuwan da za mu dubi a shirin namu na yanzu da kuma ƙoƙarin amsa su don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. To masu saurare barkamu da sake saduwa. A ranar talatar da ta gabata ce dai mataimakin shugaban gwamnatin rikon karya ta kasar Malin, kanar Asimi Goita, ya sanar da kwace madafan ikon kasar daga hannun shugaban kasa da kuma firaministan sa. Yana mai cewa ya yi hakan ne sakamakon yadda mutanen biyu suka ki tuntubar sa dangane da batun kafa sabuwar gwamnati a kasar wanda bayan su rusa ainihin gwamnatin da suke rike da ita. sannan kuma suka ci gaba suka yi gaban kansu don haka ya ce ya kwace madafan iko daga hannun nasu don a cewarsa dai hakan yana nuni da cewa suna kafar ungulu ga gwamnatin rikon karya da kuma ci gabanta to kanar goita din da ya ci gaba da cewa irin wannan mataki wato matakin da su shugaban kasa da firaministan suka dauka na rusa gwamnati ba tare da kuma shi tuntubansa ba a matsayinsa na mataimakin shugaban kasa wanda kuma yake ganin yana da haƙƙi a tuntube shi ya ce a fili yana nuni da cewa shugaban kasar da kuma firaministan nasa na rikon kwariya suna son yin karan tsaye ne ga yarjejeniyar kafa gwamnati ta rikon kwariyar yana mai bayyana mu'amalar mutanen biyu da cewa hakan yana nuni ne da aniyar da suke da ita na yin kafar ungulu ga shirin gwamnatin rikon kwariyar sai dai kuma ya ce duk da ya kwace madafan iko din daga hannun mutanen biyu amma dai shirin gudanar da zaɓe a ƙasar yana nan daram kuma za a gudanar da zaɓe din a shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara a baya yayin da aka ci majeniya na kafa gwamnatin rukun kwarya din a wasu lokuta a baya to wannan dai shine abinda kanan goce din wanda kuma shine madugun sojojin da tun da fari suka yi juyin mulki ga tsohuwar gwamnatin shugaba ibrahim abubakar kaita lamarin da ya sanya aka kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya din a kasar sakamakon matsin lambar da kasashen duniya da kuma cibiyoyin kasa da kasa suka yi wa sojojin kansu mika mulki ga fararen hula inda aka nada shugaba da firaminista shi kuma kanar gotan aka bashi matsayi na mataimakin shugaban kasa don dai a zauna lafiya a kasar musamman irin yanayin da kasar take ciki na fuskantar matsaloli na tsaro da kuma sakamakon irin kungiyoyi na 'yan ta'adda da suke rike da wasu bangoyi masu yawa na kasar da kuma dai abubuwan da ke gudana a wannan yankin gabaki daya na rashin tsaro sakamakon irin waɗannan kungiyoyi da suke cin karansu babu baka a wannan guri to da gwamnatin ta mali dai a karo na biyu da sojojin suka yi ya faru ne bayan da sojojin suka sanar da kama shugaba bayan dau da kuma sa muktar oni da suka ci gaba da tsare su a ranar litinin a wani sansanin sojoji da ke wajen babban birnin kasar bamako lamarin da kamar yadda muka faɗi a baya ya fuskanci tofin alatsi ne daga manyan kasashe da kuma cibiyoyi na kasa da kasa waɗanda suka bayyana hakan a matsayin ƙoƙarin juyin mulki na soji sannan kuma wani lamari wanda ba za a taɓa amincewa da shi ba don haka nema dai suka fara matsin lamba da kuma kokarin ganin cewa sojojin sun girmama tsarin da ake kai na wato wannan gwamnati ta rikon kwarya da batun cewa su dawo da su kan mulkin su da kuma ma sake su waɗanda wato shugabannin da ake rike da su ɗin kenan to su dai waɗannan mutane biyu wato firayim ministan ɗin shugaba bawon daudin da kuma firayim ministan nasa muktar umani su ne dai aka ɗora wa alhakin gudanar da madafan iko a ƙasar malin tun bayan jin mulkin sojin ƙarƙashin jagorancin kan goitan da ya kawo ƙarshen mulkin tsohuwar gwamnatin shugaba ibrahim bubakar kaita a watan augustan bara idan dai ana iya tunawa a watan augusta din na shekara ta 2020 sojoji a kasar mali din sun yi juyin mulki da kuma kifar da gwamnatin shi shugaba ibrahim bubakar kaitan wanda shi ma da suka kama shi suka tsare shi kana kuma daga baya ya sanar da murabus sa daga madafan iko tun a wancan lokacin sojoji din da sun yi kokarin kafa mulki na soji amma sakamakon irin matsin lamba da suka fuskanta da kasashe daban-daban kama daga wato kungiyar tarayyar afirka wacce ta sanya wa kasar ta mali takunkumi har da zuwa ga manyan kasashen duniya musamman kasar faransa wanda ta ringa matsin lamba da dai shauransu akan wannan lamari na sojoji hakan ya sanya sojojin da suka yi juyin mulki din sun miƙa kai ga wannan matsin lamba din inda suka yi da aka kafa gwamnati ta riƙon ƙwarya wacce kuma za ta gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasa din don sake kafa wata gwamnati ta fararen hula to wanda ya jagoranci gudanar da wato wannan jun mulki din da shine shi wancan soja din wanda kuma a halin yanzu shine sake gudanar da jun mulki da kuma kifar da wannan sabuwar gwamnatin da aka faɗin to da haka bayan kifar da gwamnatin ta Abubakar Kaita a watan Agusta hakan yasa a kafa gwamnatin ta rikon kwarya don ta kula da tsarin yadda za a gudanar da zaɓe da kuma mayar da mulki ga fararen hula musamman bayan su sojojin a lokacin sun amince da haka din sakamakon matsin lamban da suka fuskanta daga kasashen duna da kuma cibiyoyi na kasa da kasa. to kanar kwata din dai shine ya ba da umarnin kamawa da kuma tsare su mutanen biyu bayan da mutanen biyu suka kori wasu makarrabansa guda biyu daga cikin gwamnatin sakamakon wata kwaskwarima da suka yi wa gwamnatin tasu a ranar litinin da ta gabata inda suka sanar da kawo ƙarshen gwamnatin tasu da kuma neman sake kafa wata sabuwar gwamnati a ƙasar haka ne ma sanya shi kanar gwamnati din ɗaukar matakin da ya ɗauka kamar yadda yake cewa a wata sanarwa da ya fitar cewa a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa ya ga cewa lallai ya zama dole ya motsa don ya kare jeniyar da ta kafa gwamnatin dogon ƙwaryan da kuma kare jamhuriyar da haka ne ma yake bayyana cewa maganan zaɓe dai na nan daram kuma za a gudanar da shi kamar yadda aka tsara To dai shugaban kasar ta Mali da kuma firaministan nasa suka sanar da yin murabus din nasu daga mukamansu duk da cewa dai da dama suna ganin hakan a matsayin cewa an tilasta musu ne suka yi hakan saboda kuwa suna hannun sojoji din ne don haka ba san irin halin da suke ciki ba da kuma irin yanayin da ya sanya su daukan wannan mataki da suka dauka to wani a takaice dai shine abin da ke faruwa a kasar Mali din a bangaren siyasa to a bangare guda kuma tun bayan sanar da wannan jin mulki da aka yi kasashen duniya da suka hada da na afirka da sauran kasashe da kuma cibiyoyi na kasa da kasa irin su wato tarayyar afirka da kuma tarayyar turai da majalisar Dinkin duniya sun bayyana damuwarsu kan wannan abin da ya faru babbar damuwar su waɗannan kasashe da kuma waɗannan cibiyoyi ita ce cewa wannan abin da ya faru a ƙasar ta mali na juyin mulki da kuma kifar da gwamnatin zai kara dagula lamura a kasar musamman lamura da ya shafi tsaro a wannan kasa ta mali wacce kungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke da alaka da kungiyar nan ta alka'ida da kuma kungiyar nan ta da'ish ko kuma isis suke cin karansu babu babaka a ƙasar ta mali ta hanyar riƙe wasu yankuna masu girma na ƙasar. musamman ma dai a arewaci da kuma tsakiyar kasar waɗanda kuma suke kai hare-hare kan sojoji da kuma fararen hula a ƙasar ta mali don haka ake ganin cewa faruwar irin waɗannan al'amura a wannan guri lamari ne wanda yake zai iya sake ƙarfafa su waɗannan ƙungiyoyi su ci da abubuwan da suke yi don haka ne ma ƙungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa kama daga majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai da kuma wasu kasashe na afirka din suka yi allah wadai da wannan mataki da su sojojin suka dauka suna kuma bukatar cewa wajibi ne a gaggauta sako waɗannan shugabanni guda biyu wato shugaban ƙasa da firaministan tasa sannan a mayar musu da madafin ikon nasu to daga cikin irin kasashen da suka nuna su kwarai akan wannan lamari akwai kasar faransa wacce ita ce ta kuma a ta na kasar da ta yi wato mulkin mallaka wa kasar ta mali sannan kuma take da tasirin gaske a wannan kasa bisa la'akari da irin sojojin da take da shi a wannan guri da dai sauransu ta bayyana damuwanta kan wannan lamari da kuma cewa wajibi ne a gaggauta 'yanto abinda ta kira wato 'yanto waɗannan shugabanni guda biyu da ake rike da su wannan magana ko na cikin sanarwar da ministan harkokin waje na faransa ya bayyana ne inda yake cewa wajibi ne a tabbatar da ainihin lafiya da kuma tsaron su sannan kuma a dawo a gaggauta dawowa cikin wannan jeniya na kafa gwamnati da aka cimma to shi ma a bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a cikin wani sako da ya watsa a shafinsa na twitter ya yi kira da a tabbatar da samar da zaman lafiya a ƙasar ta mali sannan kuma to yi buƙaci sojojin da su gaggawa ta sako su waɗannan shugabanni da suke riƙe da su ita ma na ta ɓangaren ƙungiyar tarayyar afirka a ta bakin shugabanta na yanzu Felix Tshisekedi wato shugaban kasar demokuraɗiyar Congo kenan ya yi magana da yawon ƙungiyar ta AU wato a tarayyar Afirka inda ya ce sun yi sun yi wato kausar suka da kuma Allah da wannan aiki da sojin suka yi wanda suke gani a yanda ya ce lamari ne da zai kawo cikas da kuma wargaza kasar ta Mali don haka ya kira da a gaggauta dawo da mulki ga fararen hula sannan kuma a sako waɗannan mutane to wannan a takaice shine irin martanin da su waɗannan manyan kasashen duniya suka yi ga wannan abin da ya faru a kasar ta Mali wanda babbar abin damuwan a nan shine cewa irin wannan yanayi da kasar take ciki da yanayi na wato na rashin tabbas a ƙasa zai iya haifar da sake dawon kungiyoyi na ta'addanci a kasar ci gaba da cin karansu babu baka a wannan kasa wacce take fuskantar matsaloli na tsaro wanda kuma ko shakka babu ci gaba da samun wato karfafawan irin waɗannan kungiyoyi a kasar ta Mali wani lamari ne da zai cutar da kasashe daban-daban na Afirka din musamman waɗanda suke kewaye da kuma kwaftaka da kasar ta Mali don haka ne watakila ma kungiyoyin tarayyar Afirka na shirin kungiyoyin suka kira da a yi kokarin a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa. Allah dai ya saurara to masu saurari da kuma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a shiri na gaba inda zamu sake ta muku wasu batun na daban abin nan dai godiya ta musamman ga shi malam Ismaila Bello kasan tattalin arziki wanda ya amsa mana tambayar muka gabatar masa masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet kafin mu karkare baki da www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.